ku biyo ni marabanku insha Allah bidiyon mu ne yau zan nuna muku yadda za ku je ku samu wani token ko kuma coin kimanin kwaya miliyan ɗaya kuma kyauta ku biyo ni da fari zan ajiye muku link a description a kasan wannan bidiyo wanda wannan link din za ku danna zai kai ku feji kamar haka da ya kawo ku feji kamar haka shikenan sai ku saka email ɗinku a nan waje sannan sai ku danna wannan register now ɗin da kun danna register now zai kawo ku feji na gaba kamar haka da ya kawo ku wannan fejin za ku ga email ku da kuka saka sai ku saka password a nan wajen inda ka saka password sai ku ƙirƙiri password da za ku saka sai ku saka sai ku daina wannan sign up ɗin da ku daina sign up zai kawo ku feji na gaba kamar haka gashi nan zai nuna muku an tura muku da wasu lambobi zuwa gmail ɗinku gashi na an baku sakan 172 ya so mardin za a baku lokaci ana so kafin wannan wannan sakanin su kare ka je email ɗinka ka kwafo wannan lambobin da aka tura maka code kenan sai ka zo ka yi facing ɗinsu a nan wajen sai ka dana wannan confirm ɗin na yana nuna cewa in saving ɗin mai password ɗina sai ka dana nan kai ma kana buƙatar saving ɗin password ɗinka in kuma baka buƙata ba sai ka yi saving ba sai ka dana wannan cancel ɗin ok da ka rena wannan kansu din za ka je email ɗinka ne da ka je email ɗinka za ka kofi wannan password a ah, code ɗin ko kuma nambobi ga su kamar haka misali da a tura maka wannan su za ka matse wannan nambobin da kake gani su za ka matse ka kufe su ko kuma ka rike su da ka ko kuma ka rubuta su sai ka dawo feji na gaba kamar haka gashi nan nan din nan sai ka saka wannan nambobin da ka kwafo su kana sakawa sai ka danna wannan confirm email din kana dannawa ka tabbata dai wannan sakannin ba su kare ba da ka danna zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi ya kawo ka wannan feji ma'ana ya buɗe maka wannan fejin kamar haka daga nan ga wata alama nan gashi nan kamar jaka wata koriya koriya ita za ka danna da ka danna zai kawo ku feji na gaba kamar haka gashi nan zai ce maka get 1 million 80 hta ma'ana ka samu s0 hta kwaya miliyan daya saboda haka to get 1 million 80 8ta you need to complete two simple tasks ma'ana idan ka so ka samu wannan 80hta kwaya miliyan ɗaya dole sai ka kammala wasu ayyuka masu sauƙi kwaya biyu idan suka ce make sure you give correct information to receive 1 million 80h tokens ma'ana ka tabbata ka ba da bayanai waɗanda suke na gaskiya kafin me ka samu wannan 80h miliyan tokens ɗin shikenan kana gama karanta wannan abun steam sai ka ƙara danna wannan wannan koriyar jaka-jaka sai ka haka feji na gaba kamar haka da ya kawo ka zai nuna maka gashi nan 1 million 0s0ta kamar yadda suka faɗa dama you need to subscribe to our twitter ayyuka guda bin da aka yi sun ce ka yi subscribing din twitter su sannan ka yi subscribing na mai telegram din su to sai ka danna wannan start a kayan start zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan step 1 subscribe to our twitter to sai ka click akan wannan subscribe to our twitter din zaka yi twitter su kai mu subscribe ma'ana kai following din su akwai yadda zaka ga an saka follow sai ka danna zaka ga kuma following shine ka subscribe din su sai ka dawo shi ma na subscribe to our telegram shi ma sai ka danna ya kai ka telegram din su group ne sai ka yi join da ka danna join shi kenan sai ka fito sai ka dinna wannan next din ka next zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan kaga step 2 kenan sai suka ce your twitter nickname ma'ana ka saka nickname ɗinka na twitter a nan wajen sai ka sanda ka je dama can za ka ga yana son da 8 kaza kaza kaza zuwa ƙarshe ne twitter nickname ɗinka ma'ana username ɗinka na twitter kenan sai ka kofo shi tunda tun san da ka je can za ka yi masu following to a lokacin za ka iya yin click akan fejin ka kai sai ka kofo twitter nickname ɗinka ko kuma ka rubuta shi a wasu 'yar takarda nan ma san da ka je telegram da dama already mai bi ma ka san username ɗinka na telegram shi ma sai ka rubuto shi to nan za ka saka mai username ɗinka na twitter ko kuma nickname ɗinka nan za ka saka nickname ɗinka na telegram ko kuma username ɗinka kana gama sai ka zina wannan get 1 million ɗin kana danna zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan misali nan na sassaka nawa ne sai ya danna wannan get 1 million ɗin gashi nan zai kawo ka feji na gaba kamar haka gashi nan za ku ga ya soma counting an baka minti kimanin wajen minti takwas ne zai soma raguwa har sai ya dawo zero yana gamawa to zai kawo kafeji na gaba kamar haka gashi nan zai nuna maka deposit 1 million zai da ita sashi ne wannan jaka tana jujjuyawa yana gamawa shi ne zai kawo kafeji na ƙarshe kamar haka Congratulations, you received 1 million S0HTA. Ma'ana ana taya kamar na ka samu wannan 1 million H0HTA token nan Kana buƙatar ko da za ka withdraw nan wasu ƙarin jawabi ne gashi nan kowane maɓalli za ka iya shiga shi ka duba. Especially wannan shine wallet ɗin. za ka iya zuwa inda za ka yi withdrawal ko kuma deposit a nan za ka gani sai ka cike ka fitar ka za kuma iya yin staking in kana so ma'ana ka saka kamar hannun jari yadda za a rika a baka wasu 'yan bantare a kullum domin ka ƙara akan yadda kake da shi ina fata wannan bidiyo ya burge ku na fata za ku mai like da share na wannan bidiyo domin yan uwa da abokan arziki su amfana idan kuma ba ka subscribing ba kuma shine zuwan ka na farko wannan channel da fatan za ka duba kasan jar a kasan wannan bidiyo akwai alama jar da aka subscribe sai ka danna mana shi idan ka na alamar ƙararrawa ka zaɓi all domin kar ka sa sabbin bidiyo ɗinmu a kan lokaci a duk lokacin da muka ɗaura su na gode salama